Matasa sun fasa rumbunan ajiyar abinci tare da kwashe buhunna a Kebbi. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment. Wasu mazauna jihar Kebbi sun kai hari a wasu rumbunan ajiyar abinci na gwamnati da ke unguwar bayan kara a birnin Kebbi, babban birnin jihar a daren ranar Asabar tare da kwashe kayan abinci. Matasan, waɗanda suka bijirewa jami'an tsaro da ke wurin ajiyar kayan, sun kuma fasa wasu shaguna na masu zaman kansu da ke yankin, inda suka yi awon gaba da kayan abinci. Haka zalika sun yi awon gaba da kayan abincin da wata babbar mota ta ɗauko, wanda ake shirin rabawa al'umma a birnin Kebbi. muryar arewa wasa tv ta ruwaito cewa da yake magana a kan lamarin babban sakataren yada labarai na gwamnan jihar ahmad idris ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici ya ci gaba da cewa tun da fari ɓata garin sun kai hari kan kayan abinci da dangote ya kawo jihar domin rabawa jama'a kafin su je ma'ajiyar gwamnati sun kwashe Irin wannan lamarin bai taɓa faruwa a Kebbi ba, kayayyakin abincin da suka washe na daga cikin kayan abincin da gwamnatin jihar ta siyo domin rabawa ga al'ummar jihar. Jami'an hulɗa da jama'a na Rundunar ‘Yan Sandan Jihar, Nafi Abubakar, bai amsa kiran wayar da wakilin muryar Arewa Hausa TV ya yi masa don ji ta bakin rundunar ba. A kwanan nan an kai hare-hare kan rumfunan ajiyar a babban birnin tarayyar Abuja da Suleja a jihar Neja. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV, don Allah muna roƙon idan wannan shi ne ku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment.